jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin laraba ne yammacin ashirin da biyu ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisin tafsirin alkur'ani mai girma na ɗari da ashirin da uku insha Allah a cikin daren giyar majalis na tafsirin alkur'ani da muka yi wata ke da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sa mu dace idan ba manta ba a jiya muka gama tattauna nassoshin hadisai da al-Imam Zarrawi a cikin tafsirinsa, sa Ma'alim tanzil wato wanda aka fi sani da tafsirul Zarrawi ya kawo a ƙarshen fassaran ayan wato albishir da Allah maɗaukacin sarki ya ce a yi wa masu haƙuri bayan da Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da cewa sai ya rika jarabtan bayansa daga nan za a tantance suwane ne suka zamo bayan Allah da gaske da suka yi cewa lalle wannan jarabawan daga Allah ne suka dangana to Allah ya ce a yi musu albishir da wasu ainihi wato falala masu girma to sai malam bagawi ya kawo mana wasu hadisai da ke bayyana falalan mutum ya hakuri, gwargwadon jarabawan da ya same shi wanda waɗannan nasoshi na ga ɗaya daga cikinmu nan na ganin malam jibril ko abu siyama ya kawo daidai wannan gaban da hadisan gabaki ɗaya a shafin shi na na facebook ne ko da aka zuwa da yake bukata amma ka da littafin za ka je ka ga hadisan duk da muka karanto da isnadojin su ya yi kokari kwarai da Allah ya saka mishi da alheri kasa alhamdulillah wani zamani yanzu Allah ya kawo mu ba irin yadda malumman mu a da suka sha wahala wajen neman ilimi ba hadisi kwaya ɗaya da malami yana fidan shi sai ya guzi ya yi tafiya na wata da watanni wani sai ya kusa rabin shekara ba a sake jin labarin shi ba da haka kawai ya yi sallama da iyalan shi cewa zai tafi ƙasa kaza ya ji labarin a wani malami a wajen da ya san wani hadisi na manzan Allah shi kuma yana son ya je ya koyi wannan hadisi da haka sai ya babbana to wasu daga nan iyalansu suke ainihin wato rabuwa da ganin ba su sake jin labarin amma ka yanzu alhamdulillah Allah ya kawo mana sauki mu ba ma wai kai tafiyayya ba a'a daga ko ina a duniya a yau kana cikin masallacin nan kana iya ganin halin da ake ciki ina fata an gane hadisai kuwa sai dai in ba a wallafa shi ba amma in dai an rubuta hadisi a littafi daga cikin sanannun littattafanmu na musulunci shi yasa a zamani yanzu ma ƙarya baya yiwuwa irin yadda malaman da suke ta mana ƙarya ita cewa wani ya taɓa wani hujja ko wani lokaci ya kawo wani ƙarya da aka ce ina hujja sai ce a wani ƙaton littafi ne ya ki faɗin juna littafin da haka ya kau da hankalin jahilai kuma suka yadda maganan da gaske ne to duk girman littafi dai bai kai alƙur'ani ba to ba ki kai alƙur'ani yanzu yana nan fasfas duk ayan da kake son ka jiƙo ma'ana kana son ka tabbatar da aya kaza haka take ba kawai ka rubuta farkon aya zai ɗauko maka gaba ɗaya inda ayoyin suke duk masu kama da su ma kaga yanzu zamani yanzu babu ƙarya da haka malami ya zai ce ya karanta wani littafi hadisin ne ma ba wanda ya san shi duk ƙarya ne kuma kaga wannan yake nuna duk wanda zai yi magana yanzu a cikin addini to yayi taka fa da in ma kai ƙarya wani na nan gefen ka ka dauke shi wani jahili ko to yana nan duk maganganun ka yana bincikawa da gaske ne abin da kake faɗi to kaga wannan kuma sai ya ƙara gaskata mana duk abubuwan da Qur'ani ya bamu labari cewa akwai mala'iku da Allah ya sa suke rubuta duk abin da muke aikata Allah ya sa mu dace da haka muka shiga ayan da Allah madaukakin sarki ya fara mana bayani game da inna safa wal marwata min sha'airillah za mu sake sauraron karatun wannan aya ala ramma fa lita faddal mashkur a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم dan ba manta ba a jiya muka ji cewa Allah madaukakin sarki ya ainihin wato shigo da bayanin sa'ayi da ya shar'anta yi tsakanin dutsen safa da marwa a yayin da mutum ya biya aikin hajji ko umara Allah ya ce duk wanda ya samu kanshi a aikin hajji ko umara to ba laifi ba ne ya aiwatar da sa'ayi tsakanin safa da marwa Allah madaukakin sarki ke cewa duk wanda ya yi wani abu na tasawu'i a cikin ainihin addini wanda yake tabbatacce to ya sani cewa Allah madaukakin sarki ne yabawa da godiya ne wa bayinsa da suka bi umarninsa akan dokokin da ya dora musu kuma Allah masani ne akan abin da kowa yake aikatawa a jiya sai muka fara yi wato ƙoƙarin nusan da mu cewa ko mun lura da irin wani balaga ƙur'aniya da Allah ya amfani da shi a daidai wannan gaban ana cikin mana bayanin juyar da fuskan manzan Allah da al'umman musulmi na wannan zamanin daga baitul maqdis zuwa dakin Ka'aba sannan Allah ya bayyana cewa wannan ɗaya ne daga cikin ni'imomi masu yawa bila adadin da Allah ya wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya nuna cewa shi yasa ya ainihin wato shar'anta mana azumi da sallah ko haƙuri da addu'a a matsayin wasu abubuwa da za mu rinka neman taimako na cin nasara da shi kaga shi kanshi manzan Allah da aka ce ya juya ya kalli alƙibla wace ibada zai yi ya kalli alƙibla sallah ashe sallah na da muhimmanci wajen cin nasara a rayuwa shine Allah ya ce in ya ayyul ladina amanu ta'inu bis sabri was salah sannan sai kuma Allah ya akwai waɗanda su kuma suka samu darajar mutuwar shahada daga cikin abubuwan da Allah ya takalli musu na ni'ima shine ba ma a sa a matsayin matattu da haka duk abin da kuke yi na addinin musulunci ba wanda zai tashi a tutan babu kowanne akwai sakamako da Allah ya tattala wanda ninkin abin da ku yi da haka abu mafi kololuwa da ake ganin ana ake shan wahala ake rasa rayuwa a cikin aikin addini shine jihadi to mutumin da ya samu irin wannan mutuwar ba ma matacce sunan shi ba rayayye ne amma a wajen Allah ku ne ba ku san hakan ba muka ji irin rayuwar da suke ko to daga nan ne sai Allah yake dama ba zai rinka jarabta mu da abubuwa mabambanta na yunwa da ainihin wato a tsoro da tawaya na dukiya da ainihin wato rayuka da abubuwa da Allah ya ce zai rika jarabta mu shi ma wannan jarabawan har ila yau kada ku ɗauka kiyayya ne sai Allah ya ce a nan ma ana son a gwada suwaye masu haƙuri to idan aka gane masu hakuri a cikin ku to ga albishir ai musu albishir na musamman daga Allah na wasu mangala guda biyu da ɗan ɗibi an tana da zai ko to nan ne sai Allah ya ce inna safa to ku sani fa lallai dutsen safa wal marwa ta min sha'airillah sai muka yi tambaya a jiya cewa ba kwa tunanin wannan wato maganan safa da marwa da Allah ya kawo wanda ibada ce da ake yi a aikin haji ko umara tana da alaka da waɗannan bayanai da aka ɗauko a baya shine muka ji cewa kwarai da gaske malamai suka ce babu wata aya a Qur'ani sai da ya zan wannan ayar na da alaƙa da ayoyin da suka gabace ta da kuma ayoyin da za su biyo baya amma in baka sani ba kai za ka ɗauka maganganu kwata-kwata ba ta da alaƙa to dan ana cin maganar haƙuri ana faɗin falalan masu haƙuri sai kuma aka ce sa'ayi fa da ake yi tsakanin safarin marwa kuma iya maganar da aka yi kenan sai kuma aka tsallaka wata zancen can gaba ma'ana da ma an ci gaba da bayanin aikin hajji ne sai a ce to an gama magana aikin salla da kallon alƙibla an fara bayanin aikin hajji to ba a nan ne ma za a kawo bayanin aikin hajji ba da haka komo mu a nan idan muka ɗan yi tsokaci ba za ku ji mun yi bayanin aikin hajji duk tafil ba sai an je can gaba inda Allah da kanshi zai fara mana bayanin me ce ce aikin hajji Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat za mu zo kan to daga cikin hikimar malamai suka ce kamar al-Imam Fakhruddin Razi a cikin ainihin wato a tafsirinsa na alkur'ani yana daga cikin malaman da suke bada inaya a cikin irin waɗannan adabiyat na alkur'ani haka al'imamu az-zamakhshari ne ainihin wato kasha shi ma yana da bada inaya abubuwan da suka shafi adabiyatul qur'an da abubuwan da suka shafi bangaren luga da tafsiri an fahimta ko to amma waɗannan littattafai da kaji an ambata kada ka ɗauka littattafai ne waɗanda suke madogara ɗari bisa ɗari wajen tafsiri a'a sai an zo babu abin da ya shafi adabin larabci ko harshen larabci to nan ne sai kaga an yi wato an ɗauko fa'idodi daga littafansu amma malamai ne wanda suka samu matsala a aƙidance da manhajance shi yasa za ka ji kwata-kwata ba mu fiye kawo ma maganganunsa ba amma saboda wannan fa'idar shi yasa ka ji muka ɗauko kamar yadda muka ce a cikin ainihin wato a tafsirin shi al-imamu fakhruddin razi wanda ya sa wa mafatihu al-ghayb abin da yake shine sarki ya tabbata ga Allah kamar yadda wani malamin jiya ya fara mana bayani wannan na daga cikin wato hikimomin amma za mu zo kan shi amma asali kun tuna dai Allah yana mana bayani game da jarabawa ne ko da kuma falalan haƙuri kuma Allah ya alƙawarin cewa in mutum ya yi haƙuri to akwai fa nasara da zai biyo baya haka ne to sai Allah yake son ya kawo mana wani living practical example na wasu daga cikin bayan Allah da Allah ya jarabce su da irin waɗannan abubuwan da aka lissafa a cikin aya kuma suka mai da al'amari ga Allah suka yi haƙuri suka ɗauki matakan da Allah ya ce a ɗauka na yin haƙuri kuma a zahiri sai da Allah ya tabbatar musu da waɗannan falala da cin nasara a rayuwarsu ma'ana don mu gane cewa abin da Allah ya faɗin nan gaskiya ne sai Allah ya buga mana misalin haka to misalin ya aka buga mana shine sa'ayi tsakanin safa da marwa to me yasa aka buga mana misalin da wannan ina misalin yake sai mu koma tarihin da muka wuto a baya kun tuna a baya mun yi mana bayani game da ginin ɗakin ka'aba da annabi ibrahim ya zo ya ƙara ginawa da irin yadda ya zo ya raya wannan garin bayan gari ne wanda da ba wanda yake tsayawa a wajen saboda an daurin yanayi ne da garin busasshen waje ne amma allah ya mushi wahayi cewa ya ɗauko iyalin shi ɗaya daga cikin iyalan shi guda biyu ita cewa hajara aka barowa saratu ina fata gani da irin abin da ba a rasawa tsakanin mata abokan zama kan mu ce kishiya ko da ya fara kunno kai ita asalin saratu ita ce mata annabi ibrahim kowa da ya tuna tarihi ko Ba dan koro mana ne dan mu tuna karashin ya haɗe da juna a lokacin da ya samu matsala ya shiga garin wani sarki wani mara mutunci wanda duk in aka yi bakon mace a garin to sai ya yi lalata da ita ile ko ta ji labarin wani bako ya shigo garin kuma da matar shi kuma wata tsallayya kyakkyawan mata ko sai yake da wa Allah ya hada shi a san shi yadda za a yi aje a kawo mashi ita shi ke nan annabi ibrahim na zaune kawai sai ga akarawan sarki kai ba koye eh, me ya kawo ka baka san garin nan ba to mu je ina zuwa ga sarki ila azizu misar an fahimta ko aka kawo shi gaban sarki to dama kamar yadda muka ce sarki ga manufan shi to yana daga cikin tsarin shi ma damar ya gane cewa wannan matar to matar aure ce to mijin dama lahira ne kawai ina fata an gane da haka annabi ibrahim na isowa tambayan farko da aka yi mishi ne alaƙansa da ita to da yake annabin allah ne inna allaha yudafi'u anil ladina amanu Allah yake yi wa masu imani jifai kako ga babu masu imani kamar annabawa to dan Allah ya mishi bisali sai Allah madaukakin sarki ya cinta mishi ya ce ‘yar uwar shi ce sai ya tsaya iyali kaga magana ce mai harshe biyu ‘yar uwar shi ba na jini ba addinin da yake yi a wannan lokacin na musulunci da Allah yake cewa ma kana Ibrahim ya Yahudiya wala sai walakin kana hanifa muslima to addinin musulunci da Annabi Ibrahim yake yi a wannan lokacin a wannan garin to daga shi sai ita ce kawai musulmai duk garin ba wani musulmi ko kun fahimta da haka sai marwali ce yar uwar shi ce kaga shi yana nufin yar uwar shi a addinin da yake na musulunci su kuma bugaggun sai aka yi daji da su sai suka ɗauka yar uwar shi ta jini sai suka ce Allah ya soka wannan dalilin yasa za a kyale ka kaga ya kira ko bai kira ba wannan na daga cikin abin da annabi ibrahim har zai zargi kanshi a ranar tashin alkiyama cewa ko oh, ya yi magana wadda take da ƙanshin ƙarya da aka bai san tana zai fuskanci allah ba ka ji fa wannan magana wanda kai in kai yanzu ma jira kake allah ya mai da kai wani waliyi amma annabi ibrahim sai ya kunta a matsayin zagi a shahidi to wannan mata da sarkin na yayi attempting ya je lalata sai ta koma ga allah ta roƙi allah sai sallah istainu bis sabri was sala ka nemi taimakon Allah da sallan da kai shine addu'a cewa ya Allah kada ka bari wannan kafirin yake ke mutunci yana fitowa ya kai hannu zai tabo ta kawai sai ji kamar an sa mishi shocking bi ne irin transformer na angonku billahi da ya ji kawai gaba ɗaya ta kirma yake yi ita kuma sai ta tsorata kun san mata da an yi wato rauni sai ta ga daga ni sai shi a ɗaki idan ya hallaka yanzu me za a ce ita ta kashe shi sai ta ce ya Allah a kyale shi a dawo mai da lafiyar shi ya dawo cikin hayyacin shi ile ko sai ya dawo cikin hayyacin shi amma da yake shi ne sai ya ƙara yunkura zai ƙara kai damka sai ta ƙara addu'a karo uku suna haka ya gane cewa wannan matar ta fi ƙarfin shi sai ce ku zo ku ɗauke ta wannan alzana ce to tsoron da ya ji saboda kada bayan ta tafi ta kuma dawo ta cinye shi. <laughs> an fahimta ko sai ta ya ɗauko baiwa ya haɗa ta da shi cewa ga ma wannan baiwar kyauta da Allah ki bannin zauna lafiya ku tafi eh kari wa wahala de go <laughs> in ji ɗan burokin ko kenan sai suka samu wato alkhairi sakamakon ma wannan ya da zanga sai ita ce wannan baiwar da ake cewa hajara kuna fahimta abun to annabi ibrahim ya daɗe da wannan mata saratu ba ta taɓa samun haihuwa ba to saratu da ta ga wato yanayin damuwa ya fara shiga annabi ibrahim na rashin haihuwarta da bata yi ba sai ta yi hikima ta ce to mai gida wannan bai wanda aka yi min kyauta to ni ma in maka kyautar ta mana sai ka maida ta saɗa kanka wala Allah abinda ake nema da ba mu samu ba ita Allah ya mata baiwan haka annabi ibrahim ko sai ya sa mata albarka ya karba sai ko ya sadaka da ita kamar kuwa abinda da ta faɗa sai Allah ya azurta ta sai ta samu juna biyu jama'a kuna fahimta ko to abinka da mata tana ganin ta zungureren ciki sai kuma hankalin ta ya tashi dan ne za a yi ina aiko sai fitattun to shine ta Allah ya wa annabi Ibrahim wahayi cewa ya ɗauki wannan wato matar tashi hajara ya bar garin ma da ita gaba ɗaya ya kai ta ainihin wato wannan waje da ɗakin ka'aba baya. shi ne ya ɗauko ta ya zo ya ajiye ta a wajen da tsohon ciki yana ajiye ta a tsakiyar daji bai ce mata ta ta a sauke ba kawai sai yusuf shi kuma zai koma inda ya tafi. shi ne wannan baiwa allah da yake ita ma ta musulunta har musulunta tare da annabi ibrahim ko kamar yadda bisin suke aslamtu ma'a suleiman ita mata musulunta da annabi ibrahim da ya jiya yana tafiya da ce mata komai ba ita ko ce ta buɗe baki take Allahu amaraka bawan Allah mai gida wannan aikin da ka zo ka aikata Allah ne ya umarce ka kai haka da mu aka ce ya waigoye kalle ta wasu ma suka ce ko waigowa ne ba kawai sai daga kai wal'alla wahayin da Allah ya mai ne kai ya ce wa kowa komai ya zartar da hukuncin Allah ne kawai ka dubi jarabawa da muke magana wannan jarabawa ne ko jarabawa ba jama'a mun ta ko annabi Ibrahim ce mata eh ita kuma sai take to tun da Allah ne ya umarce ka mun kuma mun yarda da Allah Allah ba zai tura ka ba sai ta yi hauka ita zauna a wajen ita kadai la nadin wala musibi ihu ka banza ba wanda zaka kira ba wanda zai amsa ka da haka sai ka tsuguna a gindin wannan raguwar rusasshen ginin ɗakin kaba na a lokacin ma ba a zo an jaddada ginin ba ana fahimta to yanzu ne kake tunanin take fama da shi a wannan wajen na jarabawa ita kuma da Allah ya jarabce ta na'am rashin abinci da rashin ruwa na'am sai ai ba zo kai lokacin haihuwa ba tsaro barakallahu fi ina ba dan fahimta tsaro ba tsaro a wajen to rashin tsaro me yake sababawa tsoro mumtaz wala nablu wa nakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i kun ji alaka aya ma'ana da Allah yake zai jarabce ku da yunwa da tsoro to da ma wata baiwa Allah mace ce ma an jarabce ta da tsoro da yunwa ta jure wannan tsoron ta jure wannan yunwa jama'a yana fahimta ko to me yasa aka kawo safa da marwa a lokacin da Allah ya tashi ba ta yunwa wato a nakudan haihuwa tana tsugunawa ta haihu sai ta fara neman me ruwa wannan ya kai ta ta fara yin ne sai ta ga babu zama sai ta aje jaririn sai ta hau kan dutse da yake kusa da ita wai ko za ta hango wasu bayan Allah da za su kawo mata agaji wannan dutsen da ta hau ita ce safa ɗin nan da kake da ta tsaya ta kalla ta kalla da bata gani ba sai ta gangaro ta yi can ɗaya dutsen wanne nan marwa ta ji sa'ayin da Allah ya kawo maganan shi kenan a nan sakamakon wannan abin da ya faru da sarai da ta yi wannan sa'ayin ta kai ta komo Allah ya kawo mafita ko bai kawo ba kafin ta kawo inda jaririn sai ga ruwa ya bulbulo shine ruwan zamzam jama'a gane wannan da ko to shine Allah yake nuna maka ga wata an jarabce ta da tsoro an jarabce ta da yunwa kuma Allah ya sa mata haƙuri kuma Allah ya yi mata wannan ula'ika alaihim salawatun min rabbihim daga cikin salawat din da aka yi mata shine abun ma da ta aikata sai Allah ya ce shine ibadar mu mana aikin haji da haka la junaha alaikum la junaha menene fala junaha alaihi an ya tsawafa bihima wanda ma yaje to yaje wannan sa'i ina fadin da ba gani wannan ita ce alakar ayar da ainihin wato suke da junansu sannan sai kuma malamai suka ce idan Allah ya jarabce ka da yunwance da tsoron ne da duk abubuwan tsoro ne to wannan kuma kada ya sa ka karaya kai kuma jarabawa ta zo ko ka karba da hakuri ka mai da ka ga Allah amma kuma ka miƙe ka yi sa'i ka tashi ba ka ga ta zama ba da haka a matsayinku mutane na zuwa suna tsorata ku suna kawo muku farmaki suna zuwa suna karkashe ku to kada kawai ku tsuguna kuna jiran ranar da za ku zo su kashe ku kuma ku tashi kuma ku yunkura sai inda karfin ku ya kare ne sa'ayin da ka yi sai Allah ya maito shi sanadin da ta samu arziki a wajen ga mace ma kenan ba ta tsuguna ta zauna ba cewa to Allah da ajiyar da kai da mu a sai ta tashi da haka in Allah ya jarabce ka to so ake kai kuma ka yi wani sa'ayi shine hikimar sa'ayi da aka yi a nan jama'a mun gane alaƙar na biyu sai suka ce kamar yadda muka ji Allah ya jarabci manzan Allah da sahabbai da kallon baitul maqdis daga baya biya musu bukatu yace su kalli ɗakin Ka'aba bayan tsawon zamani da Annabi Ibrahim wannan mata ta haihu yaron ya girma har ya aure ya sake dawowa garin suka zo suka haɗu sai suka gina ɗakin ka'aba kun ga an yi tsawon zamani ko har ita hajara ma Allah ya mata rasuwa jama'a kan ita ko to sai Allah madaukakin sarki ya sa annabi Ibrahim ya askata aikin hajji a wajen tafsirin bara muka yi dila an manta yawwa ba lokacin mala'ika jibril ya zo koya wa annabi Ibrahim yadda za a yi aikin hajji ko to duk wannan ayyukan hajji sai ya karantar da shi to daga nan aka shar'anta aikin hajji to amma fa a lokacin manzon Allah bai zo ba da aka daga sanda aka shar'anta aikin hajji da annabi ibrahim ya yi an sau tsawon zamani har mutane sun ma daina bauta wa allah da annabi ibrahim ya karanta sun koma bautan gumaka take ɗakin ka'aba ma cika shi suka yi da gumaka amma traces na abubuwan aikin hajji sun ci gaba da yin shi amma a maguzanci to sakamakon gumakan da yanzu wani ya je ya ɗauko daga ƙasar waje ya kawo musu garin makka garin tauridi to daga cikin gumakan sai aka je aka dora ɗaya akan dutsen safa ana ce ma wannan isafu wasu kuma suka ce asaf an fahimta ko gunkin isaf sai aka dora shi akan safa sai aka tafi can kan dutsen marwa nan ma aka dora gunki wanda ake kira a nau'atu ko wani abu makamanta haka za mu zo kai shi to shikenan su a lokacin kamar yadda muka ce sai suka koma bautan gumaka wannan sa'ayin da sun ci gaba da yi amma yanzu sai ya zan ba sa'ayi irin wanda annabi ibrahim ne ba su suna yin sa'ayi ne tsakanin manyan gumakansu da suka ɗora da haka sai aka wayi gari kunni ya girmi kaka sai kowa ya taso a maka ba abin da yake gani sai waɗannan gumakan akan waɗannan duwatsu to da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka zo aka tsarkake ɗakin ka'aba aka rusa waɗannan gumakan da ke kan duwatsu sai Allah ya dawo wa annabi manzo Allah sallallahu alaihi da shar'aikin aikin haji da annabi Ibrahim ya asala to mutane da suka musulunta a lokacin sai suka rinka jin haraji dan su abin da suka sani kaiwa tsakanin duwatsun nan to wasu gumaka ake girmamawa to dan me kuma kai ka ce ayi ibada wa Allah kuma za a rinka yin wannan bai kamata a yi ba sai Allah ya saukar da wannan ayan cewa a'a inna safa wal marwata min sha'airillah ai asali addinin Allah ake yi da haka ba kwaikwayon masu gumakan nan bane da haka faman hajjal baita aw itamara fala dunaha alayhi an yatawwafa bihima kamar yadda muka ce ku juya daga kallon ɗakin Maqdis Baitul Maqdis ku kalli ɗakin Ka'aba to haka yanzu ma asalin wannan waje ibada ake yi wuri ne da Allah ya ce a yi mishi ibada da haka ku ci gaba da ibada a wajen ga inda suka alakanta su jama'a mun gane wannan ke ko so ba wai wani baran magana Allah ya dauko ya saka a wajen ba ina fatan jama'a an gane na'am na'am na'am eh da bayanin ne na'am eh, eh shi ne duk wannan yana da tarihi ina fata an gani ba kamar sallah ba wanda babu ibadar sallah sai da annabi je karbo ba ma shi aikin hajji suna yi har cikin jahiliya sai dai ya kara jaddada musu asalin na tauhidin Allah kun gane abin da malai yake kokarin alakantawa shi ma yana iya ɗauka amma shi zai iya zuwa kamar secondary alaka saboda asali a shi sa yin tsakanin safa da marwa kun ji mun ce ya samo asali tun zamanin annabi ibrahim kuma ibadan aikin hajji ai suna yin shi a jahiliyyar ma to amma sun lalata shi ne ya koma na maguzanci shi ne dan har tawafi suna yi duk za mu zo lokacin aikin hajji duk za ku har tawafi suna yi fa kuma an gano wannan da kyau ko ai shi yasa lokacin da manzon Allah ya zo da bayanin aikin hajji ya ta nuna musu cewa to wannan fa ba irin na maguzanci ba ne don a lokacin za ki tawafi na jahiliya tsirara suke yi shi saboda ne wai sun san cewa duk kayan da ke jikinsu to ba wanda zai ce bai taba saba wa Allah da kayan ba an je an rugumi matan jama'a an je gidan kulob an yi raye-raye to yanzu tun da an zo ɗakin Allah ba za a cire kayan datti sai su shiga tsirara shi yasa maza suke tsawafi da rana mata da daddare <laughs> kuma saboda maguzanci idan matan suka zo suna tsawafin daga cikin talbiyan da suke yi <laughs> da zikirorinsu shine al-yawma yabzu kulliha aw ba'daha yau kan mace za ta yi tsaraici da bayyana komai na sirrin jikinta ko kuma mafi yawan sirrin jikinta amma fama bada minhu fala uhillahu duk abin da na bayyana na jikina duk shegen da ya kalla Allah ya isa yawwa wai sai ki bude misali ko Allah ya kyauta to a shahidai shi sa'ayin yana daga cikin abin da annabi ya sake karantar da su amma ba karatu ne wanda yake sabo irin yadda aka zo da sallah da da sauran ibadodi ba jazakumullahu khairan to a karkashin wannan sai mu dawo yanzu sai mu dubi menene ayin ya zo da shi na bayani ya zo da bayanin afaha da almarwa kamar yadda muka ce shi wannan dutse na asfafa suka ce asali kalmar safa ɗin to yana nufin wato dutse wadda bature ke cewa igneous rock wani rufe dutse ne mai karfi to ne ake kira asfafa an gano wannan da kyau ko wanda yake da ramummuka a ciki kun san dutsen goge kaushi ba kuna ganin shi da wasu huji huji to haka wannan dutse yake to asali bature yana kiran shi punic ignis rock an gane wannan da kyau ko marwa kuma shine suke cewa kaman dutse wanda yake mara karfi kaman wancan irin wanda bature ke cewa ko in ilimin geography suke cewa a metamorphic rock ina fata an gane to waɗannan duwatsu guda biyu sai Allah ya shar'anta a rinka kai komo su wannan kai koman ibada ce da Allah yake sa a yi mishi a lokacin aikin hajji ko umara za mu zo ku ji tattaunawa da malamai suka yi cewa to ina hukuncin wanda ya aikin hajji bai yi wannan sa'ayin ba shin wajibi ne ko ko ba wajibi ba wasu malamai sai suka fahimci ayan da Allah ya ce min sha'airillah faman hajja albayta aw itamara fala junaha kalman fala junahan nan shi ya kawo musu confusion a fahimta cewa babu laifi an ya tsawafa ma. sai a ci gaba da yin tsawafi ba ba bautan gumaka ne da kuke tunani ba to sai wasu malamai sun suke cewa wannan ya nuna kenan ce mutum bai yi ba ma ba komai tunda an ce ba laifi shine wasu suka tambaya sayyida Aisha radiyallahu anha ummul mu'minina wai ayan nan na nufin cewa tawafi a ta sa'ayi optional ne kenan na ganin dama ne tunda an ce fala sai ta ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan wani irin gwarawa ne ku sun san Aisha tamfareriyar bakwarin shi ya ce na faɗa gane ta kuma matan manzan Allah duk wani karatu da iya harshen larabci ta gama gada ta cike ku irin gwarawa ne ai inda abin da kuke nufi shine ayar take cewa to ba haka za a yi larabcin ayar ba da cewa Allah zai yi fala junaha alaihi Allah ya tsawafa bihima shine ake nufin cewa to wanda ma bai yi ba ba komai amma cewa aka yi fala junaha alaihi an yatawafa bihima to ana cewa ku yi ne ba wai ana cewa kada ku yi ba ina fata gani daga nan zamu zo mu ji malamai suka ce wannan na daga cikin wato ayoyi da suke a dunkule wanda ba a tafsilin su ba to a ka'ida sai a dubi aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin duk da annabi yayi a aikace to shine fassarar wancan dunkulallen aya yayi tafsirin shi kenan haka malam shankiti ya kawo cikin adwa'ul bayan da haka sai ce manzon Allah da yazo ya aikin Ya yayi ta ayi ko bai yi ba da yazo yin umara yayi ta ayi ko bai yi ba duka yayi da haka yin ta ayi a babin dole ne ba wai ganin dama ba ina fata an gane eh shi yasa kuka ji a sakataren kungiyar fi zalatul bid'a wai ta mata sunna ta kasa a sheikh kabiru <laughs> gombe uban yan kala kaso yake cin abubuwansa a kan waɗannan daga cikin ayoyin da ya jefa musu ƙalubale, ai akwai wannan ku je ku saurari ɗaurayen tambayoyin na sha hudu da na sha biyar <laughs> ya ce ɗan ƙala kato wannan ayan na daga cikin wuraren da muka ƙara tabbatar da jahilcinka da kuma zuwa da ainihin wato aƙidar kafircinka ya ce na jefa mashi ƙalubale. da yake sakare ne wai shi ma ya ansa a ƙalubalen. bai san ansawan ya fi laifi fiye da rashin ansawan ba an shirya mai gadar zare ne sai ya auka na san gani shi ne ya ce wannan tambaya ya mishi cewa da kake kai da ƙur'ani zalla za ka aiki idan mutum ya je aikin hajji za a yi kuma sau nawa za a yi shi ka karanto shi a qur'ani da Allah ya ce fala junaya alai an yatawa sab'ata aswatin ta kawo shi akwai jagorani har duniya ta nade ba zai iya kawowa ba amma duk wanda ya je aikin hajji da umara sau nawa yake sa yi ba ina aka samu bakwai aha malam kabiru gombe kenan eh ai tun da ya tasa wannan dan kala katan a gaba to sai fa yadda Allah ya fa eh je san malam kabiru gombe bane ne san shi bane Allah ya sa mu dace to a shayi wannan tsarin yadda ake yi a sunnar manzon Allah za a samu shi jama'a an gane wannan da ke ko da sai Allah da ce tarajina alai an ya tawafa bima la ce wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun ali al-imam al-bagawi ya dauko wasu zantuttuka masu fa'ida wanda muna son mu mana isharar su a takeice gashe ce kaulu ta'ala da Allah madaukakin sarki ce inna safa wal marwa min sha'irillah sai ce as-safa jam'u safatu kalmar as-safa to a larabci jam'i ne na guda ɗayan shi da za a ce safatu to jam'i sai ya zama asfafa kamar yadda a larabci dutse kwaya ɗaya za ka ce a hajara an fahimta ko jam'in sai ya zama hajar kamar yadda tsauni za ka ce sahara jam'in shi sai ya zama sahar an fahimta ko to irin shi ne wannan sai ce kamar yadda za ka ce hafatu hafa nawatu nawa Walmarwa sai ce da kuma marwa alhajar arrahwa kun gani ko dutse ne wanda shi bai kai wancan karfi ba wajen kuha marwa ina fata an gani sai ce mislu tamra wa tamra wa inna ma ana Allahu bihi ma aljabalain al-ma'rufai abinda Allah ke nufi da waɗannan sunayen wasu manyan duwatsu ne sanannu bi makkata a garin makka fi fara al-mas'a suna a gefe guda biyu na inda ake kaiwa da komowa ruwan da ya taba zuwa ya gansu a shi dutsen fafaɗin za ku ga an kewaye shi ma da wani burglary haka da gilasai an fahimta ko za ku ga mutane ba a barin su hau kan dutsen amma kan tiles din nan da kake ganin kake a ciki to wannan ma dutsen ne an rufe shi ne da tiles yanzu da haka in ka shigo ba za ka san dutse ne ba don musamman duk wanda bai taba zuwa ba in ya ji ana cewa dutsen nan ko shi duk tunani zai rinka bashi kamar wancan dutsen kwafai nan <laughs> ina ba ta fahimta karan farko muwa da muka ji haka muka kasa ganewa ta ce an ce dutse kuma a cikin masallaci yana nan a ciki amma kan inda kake tsaye din nan ma kan dutse ne da haka an sanya tashi sai aka yi flatin din shi amma asalin da dutsen yake rough din da ba gyara ba sai aka kewaye shi an gane ko to amma dutsen marwa shi ya rugurguje kamar yadda muka ce shi bai kai wancan karfi ba ya rushe ya rushe har yayi kasa da aka shi da aka tashi shi fita tiles din har kan dutsen da aka bari ma zaka iya zama a kai ba matsala ana zama akan marwa ita jama'a gane wannan da ke ko da ka kakai tunanin wayan ka je wani daji za ka shiga kamar yadda ka ake ba da labari tarihin hajara cewa a wani daji ne ta hau kan wani dutse don mutum ya je tun daga shiga masallacin ma sai fara cewa to sai baka ga dutsen ba yana nan <laughs> ina fata an gane kamar yadda ka ji a alhaji yusuf ya ce za ka ga dutsen ka kai wajen an fahimta ba amma daga nesa ba za ka gan shi kamar yadda za ka hango dutsen madarkaci ko dutsen kufai na ba ba haka za ka gan shi ba to sai ce a ma'arufai ne sanannu ne dukansu guda biyu bi makkata bi farafai maka suna a gefe guda biyu na inda ake kai komo na ibadar sa'i wa lidhalika adkhala fihi mal alif wal lam shi yasa kaga Allah yake musu afafa da almarwa domin sanannu ne kaga alifun da lamun din sai zama lil ahad an gane ko ga wanda ya san magana ne sai ce wa la. da Allah ya ce la mai ake nufi ai a'lami dini wato wurare ne da Allah ya bar su alamomi inda za a yi addini za a yi ibada shine ma'anar sha'ira shi yasa zaka ji wurare abubuwa da dama da ake yi na ibadoji ana kiransa sha'ira su kansu ayyukan aikin hajjin zaka zo ka ji Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi wato duk wanda ya girmama duk inda ake ibada to akwai wuraren ibada daban-daban daban dukansu shine sha'air to wannan ma na daga ciki an gane wannan da kai ko wanda ake neman kusanci zuwa ga Allah da shi na sallah da ake a wajen da addu'a da makamancin su fasfafa wal marwa da haka sai mana yace duk safa da marwa minha daga cikin wuraren nan ne na sha'airillah hatta yuqafa bihi ma jami'an da haka mutum zai yi awafi tsakanin su duka to da ya gama wannan bayani sai ce wa sababu nuzulihi dalilin saukar waɗannan ayoyin ko kafin sannan da Allah ya ce fa man hajjal baita aw tamara kalman alhajji a larabci ana nufin wato ziyara shine ma'anar kalman alhajji sai sa ka ji duk wanda ya je aikin hajji ya dawo to sai ka ga ana ce mishi alhaji to alhajin har an ɗauka wani kayan gabas ne saboda ana nufin wanda ya je ziyara maka ya dawo kamar kai ma an ka je ziyara ƙauyen ku kai kai ma alhaji ne amma alhajin ƙauyen ku <laughs> ku fahimta don haka daga sanda ka baro makan ka dawo garinku nan ka tashi daga wannan alhaji amma ka ga mutane mu duk wanda ba a ce mai alhaji ba <laughs> ya zama title yanzu ba ya zama title automatically eh. akwai shaida ma ko wanda za a makala wani ma an ka ka kira shi sai bude nan hatsara yin eh, shi din ne to ina fatan da kun gane ma'anan alhajju da larabci shine ziyara to amma ya waye gari ya zama sunan wata ibada ta musamman wanda za mu zo mu yi bayanin sa can gaba insha Allah to al'umra kuma fa idan aka ce al'umra to shi kuma kamar wannan kace nufa nufa inda ka fuskanta misali yanzu kowa aka tashi a masallaci ana akwai inda zai nufa wani gida wani a masallaci wani kasuwa wani wani dandali inda suke haduwa da an da abokai an fahimta ko to wannan kasbin a larabci shi ake cewa almarwa a umra ina fata an fara eh, al'umra jama'a gano wannan da ke ko to wannan shine asalin ma'anarsa na larabci amma ita ma umar ta juye ta zama wata ibada ta musamman wadda ake ainihin wato yi a dukkanin lokuta gwargwadon yadda bayani zai zuwa gaba insha Allah to sai wasu suka ce yi abin da ya faru ka ji fafa shi wannan dutsen ana kiran shi da suna muzakkar dan kaga fafa suna ne muzakkar almarwatu kuma suna ce mu'annasa to me yasa aka bambanta su sai wasu malamai suka ce a lokacin da Allah ya aiko annabi Adam da Hawwa'u da Iblis yake ibisu min ha to akan dutsen safa annabi adam ya sauka ita kuma a akan dutsen marwa da aka ce dutsen safan ya cika bada daukan jinsin namiji wancan kuma ta mace shi yasa zaka zo ka ji habbuma kanta da muke ishara wanda aka daura akan safa din sunan namiji suka yi wanda aka dauka akan marwan sunan ta mace ce jama'a gane wannan da ke ko wasu malamai suka ce a'a ka wannan tarihi ya yi nisa da a ƙura'ani ya zo sai a yadda ko a ingantacciyar hadisun hadisin manzan Allah ma duk ba a nan bane kawai dai a fassarar malaman tafsiri wasu malamai suka ce abin da sa ake kiran safa da safa shine wannan gunkin da ainihin wato mushrikan jahiliya suka daura kai, da ya ɗauki ainihin wato masculine gender wadda suka daura akan marwa to ta mace ce ita kuma ta ɗauki feminine gender shi yasa ake kiransu da haka a safa da Almarwa. jama jama'a an gano wannan ko ya shi malai yake cewa sababin nuzul hadi al'aya annahu kana ala as-safa wal marwa sanamani wasu gumaka ne guda biyu aka daura akan waɗannan su guda biyu nakan safa ana ce ma wannan gunkin asaf ko kuma asaf kuma ana ce ma wannan gunkin isafu duka ana kiran da wannan wannan sunayen na kan marwa yawwa gashi na'ilatu shine dazu nake kokarin tunawa ko na'ila kaga sunan waccan na'ila sunan wannan asaf ko isaf wa kana asafu ala safa wa na'ila ala marwa kaje yadda aka aje su asafu a can na'ila anan wa kana ahlul jahiliya yatufuna bayna safa wal marwa ta'ziman lis sanamain da aka a jahiliya idan suna aikin haji irin tasu ta jahiliya suna yin wannan sa'ayin amma tsakanin gumakan nan suke yi saboda neman wato a me ake yi ma kamun kafan nan tabarruki suna fata an gane eh suna girmama su su nemi albarkan gumakan sai su kai komo tsakanin su biyu wa yatamassahu bihima kuma duk wanda ya je goggo ga cikin shi shashafa falamma da al-islam yayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da addinin musulunci wa kasaratil asnam sojojin Muhammadu mazan fama sahabbai ɗan gatan Allah inji wani mawaƙi a Kano ko da suka taso manzo Allah ya ba su oda sai a je a kakkarya arna mushrikai aka je aka kakkarya gumakan to musulmuna muslimuna to daga lokacin da aka zo za a fara aikin hajji da umra musulmai a wannan zamanin ya taharraju juna an sa'i bai na safa marwa sai su rinka jin nauyi cewa abinda muka san a maguzanci ga manufan da suke yi to mu ma yanzu ma ci gaba yanzu ya zama muna koyi da su ba kun san kuma sunnar manzon Allah shine duk wani abu na maguzanci ko kiristanci ko yahudanci ba ba muke yi to amma wannan sai annabi ya nuna cewa ba komai me yasa kamar da muka ce asali ba maguzancin ne ya kafa ba asali annabi ibrahim ina fata an gane da haka in ya zo yanzu yana jaddada wancan ne to amma su da bastan tarihin ba gani suke koyi ne da waɗannan maguzawa to shine sai Allah ya saukar da wannan ayan cewa inna safa kun ga kamar yadda muka ce ku kalli dakin alƙibla to haka wannan waje da muka ce ku ci gaba da sa'ayi to shi ma kun koma asalin addinin Annabi Ibrahim domin da dutsen safar da dutsen marwan min sha'airillah suna daga cikin wurare da ake yi wa Allah ibada an fahimta ko la ajlis sanamai fa azina Allahu fihi sai Allah ya ba su izinin cewa ku ci gaba da yi ba matsala wa akhbara annahu min sha'airillah wa ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi hadhihi al-aya wa wujub as-sa'i bayna safa wal marwa to sai malamai suka yi ni wato samu sabani akan cewa to ina hukuncin wannan sa'ayi shin wajibi ne ko ko ba wajibi ba malamai sun tafi akan ra'ayi daban-daban wasu suna ganin wajibi ne wasu na ganin ba wajibi bane za mu zo mu tattauna wannan a cikin misali na Imam Qurtubi dan shi ya fitar da matsalolin insha Allah yadda ya dace to amma bari ku ji a malaman da suka tafi akan cewa wajibi ne sai suka yi hujja da ainihin wato a wannan hadisin na Aisha da muka yi bayani da kuma wasu riwayoyi na abdullahi dan abbas da ya bada wannan tarihi na cewa a jahiliya da su suke girmama gumaka amma a musulunci yanzu allah ya shiranka, ya ce a yi ina fata an gani kuma a aikace kamar yadda muka ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan aiki na sa'ayi tsakanin duwatsu har ma da zai fara sai da yace abda'u bima bada allahu bihi zan fara da abin da Allah ya fara an fito a Qur'ani kaga a aikace annabi yayi ka ayi ko to wannan aikin manzon Allah shi yake nuna cewa wajibi ne abin da Allah ya faɗi cewa la jinaha alaihi an yatawafa bihi ma ai bi ma'ana laziman kenan ina fata an gane kuma manzon Allah bai gushe ba duk umaran shi da aikin hajjin shi ya rinka yin ainihin wato wannan sa'ayi Allah madaukakin sarki ya samu dace to sai mu koma mu ɗauko a daga cikin maganganun al'imamul qurtubi a cikin tafsirinsa ya yake matsaloli guda kare shi zai tattauna a ƙarƙashin ayan nan inna safa wal marwa ta bisha matsala ta farko shine maganar da muka kawo cewa a musulmai a zamanin manzon Allah sun ji nauyin su rinka kai komo saboda sun san asali maguzawa suna kai komo ne tsakanin wasu gumakansu sai Allah ya saukar da ayan cewa ba matsala bane ku ci gaba da yi kawai daidai ne inna safa wal marwa ta min sha'air jama'a gano wannan ke ko matsala ta biyu sai malam ya ce aslu safa fil lugha al shine wancan magana da muka yi asalin kalmar safa dutse ne mai karfi wanda muka bayyana ga abin da take yi ah, yace ah, wa kadhalika al marwa jabalun aida dukkan su duwatsu ne amma ake kiransa da wannan suna sai ce wa zukira safa an kira safa da safa ne li anna adam al mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waqafa alaihi kun ji wancan magana da muka ishara cewa an ce annabi adama annabi adamu shi ya tsaya akan safa wa waqafat wa waqafat hawwa'u ala al marwa ita kuma hawwa'u ta tsaya akan marwa fa sumiyat bismil mar'a sai aka sanya wa dutsen sunan mace fa unnisa lidhalik sai aka yi mai musanna wallahu a'lam وقال الشعبي ما الشعبي كان على الصفا صنم يدعى إسافا akwai wani gunki akan safa da ake kira isaf kuji kamar yadda muka ce ko ana cewa safa na cewa wa marwa sanamun yud'a na'ila sai kuma na kan marwa ana ce mata na'ila fasfar da zalika fi tafkir wa ta'nis hakan yasa ake mai da dutsen safa namiji marwa kuma ta mace ina fata an gani sai malam a kurtubi ya ce wa haza hasan kuma ina ganin wannan ta'awilin ya fi kyau fiye da wancan na annabi adam ne la'anna al-ahadith al-mazkura tadullu ala domin akwai hadisan da suka goyi bayan wannan wancan kuma ba wani hadisi wa ma kana karatu man kariya tawaf bainahuma illa ajiye haza, wannan dalilin ma yasa sahabbai suka kyamaci yin wannan sa'ayi ko yawwa kaga wannan yana da goyon baya to haka ya ci gaba da tattaunawa ya kawo wasu larabci da wannan kalmomi suke fitarwa na mufradi da jami'a asalisa matsala ta uku yace qauluhu ta'ala min sha'airillah kamar yadda muka ce abinda ake nufi min ma'alimihi wa mawazi'i ibadati wurare ne da Allah ya mai da su sanannu alamomi wanda za a rinka yin ibada a wajen kamar yadda Allah ya kira masallaci da wa'annan masajida lillahi fala tad'u ma Allah kaga duk inda mutum ya ga gini irin wannan mai suna masallaci ya san ba abin ake yi a cikin sai ibada masallaci ya zama sha'ira kenan na sallah an gane ko to haka safa da marwa to sha'ira ne inda ake yin sa'i kamar yadda a cikin watan ramadan daga cikin sha'irar ramadan akwai sallar tarawih ina fata an gane shi yasa ba a kan a rinka ta'aqilin masallatai a lokacin tarawih a aqiyi saboda wannan sallar sha'irar ramadan ce an gane ma'anar sha'ira yanzu ko yawwa da sai ya ci gaba da kawo bayanai a karkashin wannan ma wannan da shine mafi girma abin da ya tattauna a matsala an rabi'a matsala ta hudu yace da Allah ya ce faman hajjal baita ya ake nufi da hajji kamar yadda muka ce alhajji to ai qasada wa aslul hajji alqasd dama asalin haka ce aikin hajji to nufi kenan an fahimta ko umara kuma asalin manufan shi ziyara jama'a gane wannan ke ko to wannan shine matsalan da ya tattauna a nan ma sai ta alhamisa ga ne ce a awi itabara ay zara wal umra a ziyara shi ma ana nufin ziyara ya kawo waƙoƙin larabawa wanda suke faɗin wannan ma'ana da nufin ziyara da asadisa matsala ta shida rubuta ala da Allah ce fala junaha to ga wancan matsala ai la isma wato kamar yadda kuke ganin cewa laifi ne sa'ayin nan to Allah na cewa in kuka yi sa'ayin ba laifi ba wai cewa ake in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka da ba an fahimci fala junaha din ko ai la isma wa asluhu min al-junub wa huwa al wa minhu al-jawanib li a'dha'i la وقد تقدم تعويل عائشة لهذه الآية في إشارة زوجة وانشان فسر السيدة عائشة ألا يقارى متعدة لك فلا بناء عليه أن يتطوف بهما وأنا نكن تجيك يتواف بازني كما يدو كي تنانو كودا معنى وان دي إيش هنا كوي نيدا ما بذنشي تو بازني دي إنكاي أما أنا نكن كدا كيني تو ذا أكيد فلا بناء عليه ألا يتطوف تو كما بها تأكد ina fata gani sai ma ce yace as-sabi'a matsala ta tara rawar tirmidhi an jabirin anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dina kadima makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya dawo garin makka fa tafa bil bayt sab'an sai tawafi dakin ka'aba sau bakwai sannan sai karanta wattakhidhu min maqami ibrahima musalla da ya gama guda bakwai din sai ya dawo bayan maqami ibrahim yayin nafila da ya gama sallah wa salla khalfal maqam thumma atal hajar sai je wajen hajar aswad fastalamahu ya shafa fala sannan sai ce nabda bima bada Allahu bihi za kuma mu je mu fara sa'i da abinda Allah ya fara da shi fa bada bis-safa wa qala inna as-safa wal marwa min sha'irillah kowa ya san hadisin Jabir ko inda ya sifata aikin haji to matsala ta tabbas shine wanda nake cewa za mu karanta mana dan mu tattauna matsala tare da mun zo bayani aikin haji za mu tsara yin bayani sai ce wa talafal ulama'u fi wujubi sa'i bainar safa wal marwa sai malamai suka yi saɓani wajen hukuncin sa'ayin nan shin wajibi ne ko ba wajibi ba abin da yasa sai wannan saɓani shine idan wajibi ne yin sa'ayi idan mutum ya je aikin hajji ko umara in bai yi ba to yayi laifi dole sai yayi hadaya sai yayi fidiya an gano wannan da ke ko sai yayi fidiya fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw su sai ya zubar da jini dan aikin haji shi kuskuren shi to sujudi sawun shi shine yanka kawai in dai kai ganganci a aikin haji to yanka ne ba kaman sallah ba sallah ne za a kai kabali ko ba'adi da aljihun ka zai gaya musu sai yasa ake son kowa ya kiyaye to idan ya kamata a yi sa a sai baka yi ba to ka san akwai yanka a kanka an gane ko in kuma ba wajibi ne sa a ba kenan wanda duk da yi ba ba sai yayi yanka ba to kaga akwai bukatan a gane wanne ne daidai abin da yasa malamai suke sabani ke to barka ji daga cikin maganganun sabanin a cikin ɗan mintuna da suka rage fa kana shafi'i wa ibn hanbal al-imam shafi'i da malam ahmadu dan hanbali imam ahli sunna su biyu suka bada fatawa cewa huwa ruknun sa'i tsakanin safa da marwa rukuni ne na aikin hajji ko umara da haka duk wanda ya hajji ko umara in bai yi su ba ba aikin hajji shi ko umara bai cika ba wa huwa al-mashhur min madhhab malik al-imam malik shi ma mazhurin fatawar shi kenan me dalilin su sai suka ce liqaulihi alaihi salam saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya da umarni cewa is'au jama'a kowa ya je sa'i fa inna allaha kataba alaikum as-sa'a Allah ya wajabta muku yin sa'i to kaga kalmar kataba ai bi ma'ana farada ina fata an gane sai ce wa abu hanifa wa ashabun ra'i wasu malamai kuma kamar irin su abu hanifa da ainihin wato su Alimamu abu dawud a dawud zahiri su ne ashabur ra'i da ashabur zahiriya su suka ce laisa biwajibi fa in tarakahu ahadun min al-haji hatta yarji'a ila baladini jabarahu biddani da haka duk wanda ya bar wannan sa'ayin har ya koma garin su bai yi ba to kaga ba sai ya zubar da jini ba kenan ba sai ya yi wani yanka ba mala yake li annahu sunna min sunan al don dan su a wajen su sunna ce wa huwa qawlu malik fil kutubiyya an samu imam malik yayi wannan fatawan ma kaga fatawa wadda bata shahara ba kenan wacce shahararriya ya ce rukuni ce وروي عن ابن عباس وابن الزبير وانس بن Malik. wa ibn sirin annahu tatawwu'un waɗannan malamai kuma an ba da labari cewa su kuma sun fara tsara sun ce tatawwu'i ne ma'ana nafila ce kawai shi yasa a ayar Allah ya ce wa man tatawwa'a khairan kenan kamar ana faɗin hukuncin sa'ayi ne a nasu fassara za mu zo mu ji ne ta hakiki wa qara hamzatu wal waɗannan malaman kira'a malam hamza da kisa'i sun karanta wannan kalmar tatawu'i da ainihin tashdidi ta cewa wa man yatawwa haka suka karanta shi an fahimta ko kaga sai ya zama alaljazmi kenan su kuma wa man yatawwa to khairan fa huwa khairun la wasahihu to bari ku ji ta hakikin matsalar mala amma gaskiya idan aka dubi dalilan zance mafi inganci a cikin ra'ayoyin malamai shine ma da haɗa ilaihi shafi'i rahimahullahu ta'ala fatawan sa al shafi shi shine gaskiya su da suka tafi a cewa rukuni ce da haka dole mutum sai ya yi shi aikin hajji su zai cika in baka yi shi ba to aikin hajjin ka na da na kasu suka yi hujja da abubuwan da muka ambata a baya da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yake kudu anni manatikakum ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni to me suke hujja da shi a nan shine abin da nayi a aikace shine ma'anan qur'ani kenan kaji dan alaka inda ka faɗi dan bayanin nan yanzu babu karatun a qur'ani a aikin manzon Allah aka gani su kuma su aka bada labarin aikin manzon Allah sahabbai ne a cikin sunnan manzon Allah shi yasa kowa ya ta mamaki lokacin da aka ga wani hoton shi yana ta yawo gashi kuma waya sa ihrami to ko ihrama ina ya samo shi a qur'ani kuma gashi ya ya kuke yana ta bin musulmai suna aikin hajji tare jama'a ku ga wannan da ke ko wallahi daga nan zaka gane babu waɗanda yake ribata sai jahilai dan duk wanda yake da adina basira ala amri dinihi da duniya ya san shi ne wallahi shi yasa kaga malaman suna cike dagewa wajen yi wa mutane bayani wasu sakarkarun wai sun dauka da gaske qur'ani yake aiki da shi ba su kan ba san abarajar kawai ɗan iskan kanshi bane ya ta faɗin abin da ya ga dama yana cewa shine fassarorin ayar alƙur'ani da haka za a sanci ƙur'ani? lai kyauta kuma da larabcin ma ba isan shi yi ba to ta ina zai iya fasar ƙur'ani. ba da hausan garinsa aka saukar da shi ba ba da hausan can garin da ya je yau karatu ba da hausan garin aka koya aka saukar da ƙur'ani ba eh inda ya sussuko wannan muguwar akida sun san sunan wani gari ne ba su saka yana can ningi eh mutanen ningi kun ga ya ja muku Allah ya kyauta eh shi yasa ma suka wartake shi a ningi a Bauchi yanzu ya dawo dutsen ma ne yake zaune amma masu suka na can ningi ina fata an fahimta <laughs> ya haba sai amma riga an zubuce ne bai Allah ya kyauta akwai kyauta ko ake to kaji mutan bauchi sun ce sun haƙura <laughs> eh dama kuma mutan bauchi da da sunna aka san ku alherin Allah ya kai gare ku matsala ta karshe mu masu albarka bayan da muka ji malam ya gama wannan takikin sai yace wala yajuzu an yatawafa ahadun bil bayt wala bayna safa wal marwa rakiban illa min udhr to daga cikin abin da za a fitar na hukunci a karkashin wannan ayan da Allah ce, fala na alaihi an yatawafa bima sa'ayin da ake yi to a ka'ida ana yi ne da kafa domin ita ce sunnar ra'ayi hajara da kai da me ta yi da kafa manzan Allah shi ma da yi da me yi da kafa annabi Ibrahim da yi da me yi da kafa da haka ba daidai bane mutum ya hau abin hawaye wannan sa'ai bai halatta ba abin da malam ya fitar kenan na hukunci sai ga me lalura wanda yake da ciwon kafa ba zai iya tafiya ba to shi kamar yana iya ɗauko hayan keken ah, guragu ko in yana da shi ya hau abin shi a gungura shi to amma duk da haka ku sai malam yake ne uzurin ma in ya aka yi gungura shi akan abin hawa fa in fasa ma'azuran fa alaihi damu sai ya yanka domin ya yi ya saba wa asali yadda aka ce yi wa in fasa ghaira ma'azurin amma wanda ya sa yi in shi ba ma mai uzuri bane kwata-kwata kawai kasaita ne yana gani ya za a yi talakawa na tafiya ni ma tafi a gungura ni ina da kuɗi da aka gungura shi ko to dama yana dawo garo su ku kira shi da sunan shi ku ce sai ya koma ya sake aiki hajji na hajji shi da shi ba kan ku ce mai alaji shi ne magana an gane ko mana yake wa in saba gaira ma'azuri idan ya tsawa ki je da a akan abin hawa a ada sai ya sake aikin hajji ne aikin hajji shi da yi ba <laughs> in kana bi hadratul bait in Allah ya taimake shi bai riga ya hau jirgi ya dawo garin ba to yamar ma zai je ya sake yi a ƙasa sannan za a ce mai alhaji na gaskiya an gane ko wa in gaba anhu in kuma ya riga ya bar garin to ahada ya yi hadaya inna ma kulna zalika da annan nabi sallallahu alaihi wasallam safa bi nafsi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawafin da kafan shi ne yayi an gane ko wa qala kuma da yayi a ƙasa ya kuma ce wa mutane kun ga yadda na yi haka za ku yi kaga me yake nuna wa kenan a ƙasa ke ma za ku yi yace wa inna ma jawwazna zalika fil uzr kawai inda ya halatta shine ga mai uzuri uzuri ko a musulunci abu ne karbabbe ko ad-daruratu tubihu al-mahzurat ya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam tafa ala ba'irihi wa sallama ar-rukn bi sahjihi kaga ai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tsawafin ɗakin Ka'aba Ya yi a kan abin hawa sai ya faɗa yake saboda yana da uzuri shi ya sa yi gane ko Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan su ne matsala da malam ya kawo mun kawo su a gurgure a tattakaice domin ya zama ya cike mana karshen bayanin sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tafi aya ta gaba kuma insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك